Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa wata gobarar da ta afku da sanyin safiyar yau a garin tilibiri ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu wasu mutanen kuma sun jikkata hafsan hausoshin sojojin kasashen mobi hukumar tafkin chadi na gudanar da wani taro a jihar difa a maraɗi hukumar 'yan sanda ta bankaɗo wani gungun barayin littattafai na karatun boko barayin sun salwantar da sama da littattafai biyar. a rahoton musamman za ku shi bayani dangane da shirye-shiryen jarabawar bakaloriya ta bana Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, wata gobara ta auku da sanyin safiyar yau a gidan kwamandan jama'an tsaro na gar National na jihar Tilibiri. Mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu. Ministan cikin gida Muhammad Bazum ya je Tilibiri yau inda ya halarci jana'izar mamatan. Mutar Muhammadu yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A wajajen karfe hudu na safiya ne wata mummunar gobara ta tashi a Tilabiri a gidan babban kwamandan garda sarki cewa da garda suna na jihar Tilabiri mai suna Ibrahim Alhadi. Bayan wani bincike da kamfanin samar da wutar lantarki na Nijelaka ya yi a kai, an tabbatar da cewa an samu tangarɗa ne ta wutar lantarki wanda ya haddasa gobarar. An tabbatar da mutuwar mutane goma sha biyu ciki har da kwamandan. Mutane goma sha ɗaya kai tsaye suka rasu a yayin da ɗaya ya ƙone musu guda kuma sai bayan an kai shi a asibitin jihar talabari ya rasu a cewar jami'an asibiti biyu da suka fita a gobara suna samun kulawa waɗanda suka hada da ƙaramar matar kwamanda da ɗansu mai shekaru goma sha biyu. An yi jana'izar mamata ne da ranar yau a gaban ministan cikin gida Bazum Muhammad da kuma shugaban babbar hukumar kotun koli Khadija Muhammadu. A gada Muntare Muhammadu. hafsoshin hausan soja na kasashen mambobin hukumar tafkin chadi amma banda kasar benin na gudanar da wani taro yau a jihar difa wannan taron na cikin tsarin rundunar gamin gambiza ta haɗin gwiwa mai yaki da kungiyar boko haram taron kuma na gudana ne a ƙarƙashin shagorancin kwamandan rundunar general lo adewosun hukumar majalisar dokokin kasa mai kula da harkokin kudade ta shigar da wani batun yin rubuta ciki da kudade a babbar hukumar yaki da cin hanci da rashawa wato halsiya wannan batu ya shafi tsohon shugaban majalisar dokokin amadu salifu wanda aka gano cewa ya yi amfani da kudaden kasa wajen gyaran gidajensa na gwamnati da kuma na kashin kansa studio kalangu ya tuntuɓi tsohon shugaban majalisar dokokin ta wayar tarho domin jin ta sa dangane da wani al'amari amma ya ƙi ce duk wani abu a game da haka hukumar 'yan sanda ta maraɗi ta bankaɗo wani gungun barayin littattafan karatun boko a ran hudu ga watan jiya a maraɗin littafan da aka sata na ma'aikatar kula da makarantun sakandare ne yayin da littafai sama da dubu biyar suka bata daga mangaza barayin su bakwai ciki har da su sun shiga hannun hukuma wakilin muhammad wato wakilinmu na maraɗi muhammad maman ya aiko mana wannan rahoto da muntar muhammadu ya fasara Wannan ita ce sata kayayyakin karatu mafi girma da aka tafka a ma'aikatar kula da ilimin karatun boko na sakandare na jihar Maradi, kuma sai da a kwashe tsawon watanni kafin mai kula da mangaza ya gano da hakan. An gano bacewar gibin littattafan karatu ne lokacin da ake raskuna a cewa illo biza musamman littattafan karatu dubu ɗaya da ɗari hudu. Bayan haka kuma mai kula da mangaza ɗin ya gano bacewar aƙalla littattafan karatu 138 inda bayan haka ne suka yi saurin sanar da gwamna kuma suka sanar da jama'an 'yan sanda domin gudanar da bincike abin da ya sanya sabida sha'anin bincike sai da aka tsare mai kula da mangaza tsawon kwanaki uku a ofishin 'yan sanda kafin daga baya a sike shi barawon dai an gano shi ne wanda yake shiga mangaza ɗin ta hanyar taga inda bayan da aka damƙe shi bai yi wata wata ba wajen bayyana waɗansu mutane shida da suke haɗa baki da shi yanzu haka dai ana ci gaba da bincike domin bankaɗo in babu ragowar waɗansu da suke da hannu a cikin wannan badakalar. Agada Muntari Muhammadu. Matasan Agadas sun shirya wata haduwa a cibiyar majalisar jihar ta Agadas domin kafa wani kwamiti da zai tattara kudade da zumar tallafawa mutanen Ingal da ambaliyar ruwa ta rutsa da su. Za su shirya wata gagarumar wasa tare da haɗin gwiwar mawaƙa na garin Agadas domin tattara kudaden a ran Asabar mai zuwa. El Mahadi Sidi Muhammad mamba ne a kwamitin ya kuma yi wa wakilinmu Musa mamman karin bayani. kamar wadda muka yi nan wurin ga lalle mai mahimmanci ce faske jeunesse ce ta tashi ta agadas duka dan ta kawo ma mutanen ingila wanda ambaliya ta samu a su masu kawo contribution jeunesse duka da artist na agadas wanda suke na agadas suka doki niyya tare da matasa artist duka na agadas suka doki niyya tare da matasa agadas su yi akwamfanyekin mutanen ingila cikin abin da ya same su muna fata ga Allah kai kara gwada mana wannan taimakon da muka yi guda ne artist ne suka doki niyya tare da mu jeunesse za su yin suware nan a cikin alliance tare ga watan don samdi waga za su doka yin babbar suware wadda kowa da kowa babba da yaro da hashi duka mutane a gada su shigo don su kawo ma angal contribution kinsu pri dan kin za a ga shi cikin ka da sauransu pri abin da shigo cikin kes sha ma Allah za a kai mutanen da suka samu ambaliyan Allah Mahdi sidi muhammad eh, wani matashi a garin agadez farashin hatsi da na masara ya sauka da kashi ɗaya bisa ɗari tun wasu kwanaki a kasuwanni daban-daban na niger hukumar sima mai kula da bincike da bayar da labarai akan kasuwancin albarkatun gona ta bayyana cewa saukar farashin na da nasaba da shirin gwamnati da ta kaddamar na taimakawa al'umma ta hanyar sayar da farashi wato ta hanyar sayar da abinci a farashi mai rahusa yanzu haka ana sayar da sakon hatsi mai nauyin kilogram ɗari a jika ɗari da dala ɗari biyu na sefa wato a ashirin da ɗari da biyu na sefa yayin da ake sayar da na masara a jika ashirin da yan kai sai dai farashin dawa da na shinkafa bai canza ba ƙungiyar sampat eh, ta jama'an hukumar ma'aikatar sufuri ta bayyana wata sanarwa a yau inda ta taɓo batutuwa da dama da suka shafi ta da ayyukan ofishin ministan sufurin a cewar shugabar hukumar wato shugaban kungiyar ta sampat ma'aikatar wato sakatare janar na ofishin ministan ba ta da kwarewar ta da ayyukan da suka rataya a wuyanta kungiyar ta kuma yi watsi da batun rarraba wasu alawus alawus wanda ta ce an yi shi cikin gaugawa kuma ya saba wa ka'ida gari shugaban kungiyar wato ta sampat muhammadu lihida da karin bayani on est confronté à une réalité Muna fuskantar matsala ne inda sakatare janar da mataimaki mataimakiyarsa ba sa son yin aiki tare da mu. Sun bayyana cewa ba a zama mu suke ba, abinda har yanzu ba ma ganewa a ce waɗansu suna cin karansu ba babbaka a kan kuɗaɗen alawus da ake samu waɗanda suke rabawa tsakaninsu. Inda a cikin wannan alawus gwamnati tana da kashi tamanin cikin ɗari, yayin da ma'aikatan suke da kashi goma cikin ɗari. Don haka ƙungiyarmu muke kira da a maido dukkan waɗannan alawus domin rabashi shi yadda ya kamata kamata domin amfanin kowa. Amma sai dai kash magatakarda tare da mataimakiyarsa sun buga kai a ƙasa sun ce a'a har suke cewa muna iya tafiya yajin aiki. Mu dai muna nan ne domin a sasanta idan muka ga abin bai yi to ba abin da zai hana mu tafiya yajin aiki. Si la grève s'impose, on va faire la grève. Muhammadu da kenan shugaban kungiyar sinapat ta ma'aikatan sufuri, to mun yi kokarin tuntubar hukumar da lamarin ya shafa amma hakar mu ba ta cimma ruwa ba. A gobe ne za a yi karawa gaba na karshe na cin kofin ƙasa a wasannin kwallon kafa Karawa biyu na farko za a yi su a cikin jihohi. A Akokana za ta kara da AS Sonidep a garin Arlit. yayin da nasarar fc za ta fafata da as duwan a garin agadez kungiyoyin za su sake karawa da juna a ran sha uku ga watan wato na juye a nan yamai to labarin kenan sai a dakace mu studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a birnin yamai tare da radio alternative kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Daga da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Atawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba 95.5 gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba 100 gajeren zango karfe biyar talatin 5.39 sai rahoton namu na musamman a ran 11 ga watan nan na shiye ne za a soma gudanar da jarabawar bakaloriya a duk ƙasa a nan ya mai ɗaliban da jarabawar ta shafa na ta ƙoƙarin kimtsawa domin fuskantar jarabawar mutar muhammadu ya haɗu da wasu daga cikinsu yau da safe ga abin da suka bayyana shirye-shirye tun yaushe muka fara paske ba tun yau bane aka tunatar da mu da zamu yi examen don ka yanzu mun kammala komi kawai muna ɗan tunatar da kanmu ne mun shirya insha Allah mun shirya Mm, muna fatan komiti wannan mai shirya da examen da cikin dukansu muna fatan su shirya wanga examen cikin dala transparency ko mai zamanto babu boye-boye babu magudi kuma a yi tsakani da allah adiba program inmu a kawo mu abubuwan da suke cikin program mu ka ta a kawo abubuwa ko saboda a yi alintar in mutane ko a samu wani problem vala ina fatan allah ya ba mu kokarin mu metrizan kanmu paske wata rana akwai abubuwan da suke damu mu hankali cikin class don ina fatan allah ya ba mu sa'a kowa ya rike wannan abun da ke damun shi cikin class kuma allah ya ba mu sa'a duk abubuwan da muka dauka a sa su ne za su zo Allah ba kowa wasa. To a bangaren hukuma ma komai ya kammala a game da wannan jarabawa. Muhammadu Muktar Garba shugaban makarantar Lisai Isa Kwarambe ya yi wa Muntar Muhammadu karin haske. Shirye-shiryen dai mun kare su tun tun kahin watan azumi. E, professor sun kare program dari bisa dari alhamdulillah yanzu duka sun kare karatun mu namu ina tabbatar da da, sun shirya sun shirya yau insha Allah ko gobe ne aka ce su zo suna iya zuwa su jarrabawa e, insha Allah yadda na gani nan yadda muka yi aiki ina tabbatar da cewa Allah zai taimake mu samu babban babban resulta to waɗanda za su fuskanci jarrabawa dai e, fatan mu dai ka ayi. kamar shekaru da suka wuce sai ka ga e, eh, mushannu su, su, su, karatan da yara shekara uku sai a zo ga abun da za su jarrabawa sai a gane su bisa portable bisa abun zo su siyo da ake kewa facebook da whatsapp wannan bai kamata ba wata mu dai bana ka ai haka nan sun kai dari bakwai eh, da siri a da siri d da siri c Muhammadu Muktar Garba kenan shugaban makarantar Lisai Isa Korombe a gamar shirye-shiryen jarabawa bakaloriya wadda za a soma a ran 11 ga wannan wata na juye a dufaɗin ƙasa a cikin kuma rahoton namu na musamman wanda shi muka karshen shirin namu na labarin da harshen Hausa na yau ka ku nisan kiwo idan an jima akwai Muhammad Gungu Dantani dauke da labarai da harshen Zubarmanci bayan haka Nafisa Adamu za ta kama ku labarai da harshen Faransanci daga bisani kuma sai shirin from the Studio Kalangu tare da ahmadu wato Mummuni ana muke cewa a huta lahiya. tare da rediyonku. Studio Kalangu. Kowace rana. Za ku samu da ɗaɗun labaru. Da shirye-shirye. Duka labarin jamhuriyar Nijar. Daga Litinin zuwa Juma'a daidai karfe biyar da rabi. Shirin ku na halashen Hausa. Daga Litinin zuwa Juma'a daidai biyar da minti arba'in da biyar. Shirin ku na halashen zabarmanci. Kowace rana daidai karfe shida na marici.